kasa kasa shi irin su su san bo irin su wasu wasu wasu shekaran jiya ranar asabar malam yusuf sambo yana ganin malam yusuf sambo ya je ne argungu wajen taziya ranar asabar kafin ya kawo ya dan samu jarrabawa ga motar shi na ko tsayawa ta yi ya yi magana da su dan gidan malam rabi'u daura shi ma Allah ya rahamshe shi sai yabba malam musa asad da sunna waya shi ma sai ya bani waya sai ya ce ga malam sami naka to me zai faru muna magana sai ce akramaka Allah shi malamin sa san ku ke kokari yanzu ga wannan dawa na ce wallahi tallahi a'a kuma wallahi a'a wallahi a'a wallahi ni ban kai ba kuma ba zan kai ka ba ku yi hakuri Allah ya saka muku da alkhairi da to me yasa malam abubakar yanzu irin rawar na ce wallahi ba mu taka irin ta su ga lokacin wani kace dan izala kake wallahi in an samu sa'a kama kashe ka zai yanzu ka ga damar ka zama dan izala ba wanda ma ya damu da kai ne zama dan salafiyya zama dan alkitabu wa sunna zama dan ansaru sunna wallahi ba wata damu amma da a gama kana dan mannuwat dan izala ba da ya ci ba mu kan mu da muka kwamce ta da baya ba haka ake kiran ɗaya ba ana cewa in an sace ganin su tare da mu za a ci ubansu shekara arba'in da suka wuce ba haka ake yi ba muna yara ƙanana amma kuma ana ganin za mu hallaka wasu ne to yanzu fa sai ma ka zo ka fahimci sunna yau ka zo duk ka ce duk malaman sunan ‘yan bidiya ne kai an ahada sunan kwarai shi ne ci gaban da wasu an ka to ni wallahi kullum ina jin tsoron irin wannan fahimta yadda ni zan gyara kaina ni kadai ni dai an musulmi kamar wasu kenan da waɗanda addar irin wannan ra'ayi ko ni dai ahlu sunna na kwarai wannan wallahi ni dai in ba nasiha zan wa mutum ba kada Allah subhanahu wataala ya bani ikon dasa kaina in yi alfahari da kaina da matsayin da hagare da na cewa ni na hi kowa kirki ni ne mutumin kirki ni ne kaza kaza sauran mutane ba su da kirki menene amfanin wannan wace irin rawa zan iya takawa wadda wa'ancan suka taka da nan cikin ikon Allah sai malam Yusuf sam ya kawo min wani misali wallahi sai da hankali na tashi ya ce Allahu akbar malam Abubakar Allah ya maka alkhairi Ya maka alkhairi yace kaga wannan fahimta da kai wallahi tana da kyau ya ce abinda zai lorar da kai idan ka ɗauki ayoyin alkur'ani malam abubakar cikin waya ba malam yau su san mai wannan ya ce idan ka ɗauki ayoyin alkur'ani malam sami naka ya ce ka dubi tarihin sahabbai da suka fara musulunta da farko mutum ashirin wasu za su yi yaƙi da mutum nawa mutum ɗari biyu mutum nawa za su yi yaƙi da su ba dubu biyu ba musulman farko ba su da yawa don mutum goma sai su fuskanci mutum ɗari akwai aiki ko babu amma da aka dawo ƙasa-ƙasa wasu suka shigo abin ya rage wuya wayancin sun tallafe sai Allah ya ce al'ana khaffafa Allahu ankum na rantse da Allah karanto ayar nan da ya sai wallahi sai ashe ma ban fahimce ta ba ni ga wayancan ɗaya ne na lura da ita sai da na lura sai na ga ashe mu yanzu ka fafa lawa nan saboda yanzu za ka zo ka yi sunna ka babu wanda ya damu da kai wallahi Allah mala lokacin da na dawo da zaria ko da na dawo da zaria dawowa ta biyu za a yi wa'azi birnin kebe akan a sako malam abbas daga gidan yari lokacin yana tsare gidan yari yanzu wa zai daure ka shekara guda ka yi su <laughs> don Allah <laughs> tsakani da Allah duk wurin da an ka daure ma duka wadannan an ka daure ta ko nan ya wuri ko gidan sarki ya taba kira ka tuttomi ka sha na wahala amma da sai ka yi keme mai ka ce <laughs> duk yan bida ne in kana son ahalu sunna na kwarai ko yan salafiya na kwarai mu ne la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina zamu dan girman Allah me muke nufi mu samu me muke son mu mallaka masu da'awa yan uwana da na sama na da ku nake shin ina zamu da al'umma gada ke sauraron mu idan nace ni ni an na kwarai sauran mutane ba na kwarai bane me nake son koya wa mutane ka jama'a Allah ka taimake mu wallahi dan biyan bukata comment na cikin facebook ko laikin ko wani abu wallahi kada ya rude ka ka rushe ma wani aiki kai kai kokarin gina naka wallahi ba zai ta yi ba wallahi ba zai ta yi ba kai kai har education na wannan zamanin da suke kawo bari ɗauki tarbiyya a tarbiyyar zira'iyya manoma masu sashen agri ko ba suna hitowa da sallallaki na noma ba wallahi ga kakannin sun koya wannan magani na feshi da wani iri da magani da za a samu wuri don ya ta ko menene muna da magungunan kuduci ba yau ba kuduci in baka san kuduci ba yin ya kasa ya wuri ne kai maloka yan kasan mu suna cewa maloka shine kuduci wasu masu fasa sai mai gajere mai duk tsaya to muna da irin wayannan abubuwa daban-daban muna da ministry ta mi ma'aikata ta karafa makera kenan tun suna ɗaukar dutse dutse an gane dutse to dutse ne. dutse a ɗauki duwatsu na kwarai waɗanda ake ganin ‘yan an gasa su suna iya amai a je a samu wuri a gina wuri kewayaye a sa duwatsu karkashi a yi tablema mai gumaguman wuta kuma yan abin nan solon gumi wannan wutar dutse ya yi hawaye hawaye na su taru kamar jirai a bantale su a koma gehe da su a sake gasa su a saman ma kalme ka yi noma ƙanƙarin tama ko ba su ake amfani da su ba muna da ministries daban-daban akwai masaka akwai marina ƙasar ga kahin tsohon bature ni kakana sarkin shuni ne sarkin noman sandaka shi ya haifi wata wallahi baba ya yi noma ƙasarsu baba na ita ce ake sarrafawa a yi shuni da ita da kafin zuwan turawa in kankata barmen kaba yadda ake musu ado da yalo da bulu da fari da wani iri sai ka yi mamaki muna da su wayannan fentoti illa ba a yi modernizing ɗan abubuwan ba ne ba a rubuta ba to a su ne duk ɗan ƙauye ka tambaya wallahi ya san maganin ciwon ciki ciki na ya in kulawa ya kai ya san abin da zai sha in an ce yau za a yi layya sassaƙen kaɗai ake samu a aje cikin gidan shi a filajin din wallahi a haƙo bisa sassaƙen kaɗai ya yi maganin zawo in ka ci nama fiye da filajin har gobe muna da waɗannan abubuwa akwai su hannu akwai su kukuki akwai su magunguna akwai wuyan damo akwai tika itace da kasani mutanen ƙauye ga kuma wata kasan ana mi departmental haka za ka ga wani abin da iya kurin kamun kunama shi sun ka gada gidan shi suke yi wasu ɗori haka ne ko ba haka ba wasu irin ginin rihewa Allah ya ba su su wasu architectures ne amma ginin rihewa shi Allah ya ba su a ce rihewa ke zuwa ya babba sai eh, ka yi wurin zuwa sai kowa iya gina rihewa ba haka abin yake ba wasu kuma Allah ya musu rabo wajen shika injimomi ne masu iya tashi abinci su sheke su bugi akwai wanda Allah ya kware wajen sulha da wankin sulhe da hitar da kasani don muna mantuwa ne mun kai muka kasa yin taɓawurin abubuwan to ni kullum idan na kai ƙarshen karatun da na kasa yi to zan hito da irin wayan na shawarwari ba don wani abu ba ne a don mu lura ya za mu yi mu gyara abubuwa a yawurin muna da gidan ɗori shekara nawa gidan ɗorin nan ya yi sananne har yanzu yin kacce akwai runhon rumfar zana cikin wurin na cikin mutane ka kwana har yanzu in ka ce ba a yi modernizing ɗin wurin na aka gyara shi ba har yanzu in ka ce bangayen sai ka yi mamaki ba a gyara ba in an tashi gyara dai haka ake gyara abin wulakance a zo a yi ma gini haji wuri ko da yake dama wannan an mace ta yawo wuri a yi gina babu pedestal sai kwara kwara bayan zo mara jega da sun kayi filista ba zuwa ne ne kayan mai gina kan filista Na ka kayan mai filista koya gidanka filista kayan mai ta waje ko ta ciki kai ta ciki kai ka gani haka muke ni ban lokacin da yawurawa za mu haɗa kai mu dubi menene garinmu yake ciki ba yaushe za mu gyara yaushe ne za a hitar da wasu waɗanda za su dasa wasu sannan gehen karatun gada aka yi yanzu ina tambaya ku mutum na ba'ad da littafi ga hannu don Allah mutum na ba'ad da littafi ga hannu yaya muka wawan ga karatun riko rikonsa kai na kashi muka yi shi wallahi wallahi rikon kai na kashi muka yi shi yanzu daidai ne a ce yaron ga daga agadas ya taso ya zo gare da dubi yaron da wallahi ina ma rago ne aka yanke shi mutum biyu na iya canje shi tun daga agadas ya taso dubu nawa zai kashe kahin ya kawo daga agadas zuwa kwanni zuwa tawa nawa ne jika nawa daga tawa zuwa kwanni nawa ne daga kwanni zuwa sakwata nawa daga sakwata zuwa nan nawa ka duba ka gani amma mu yan yawon ko da yake haka ɗabi'a garuruwa suke sai ka ga su suka karatu amma menene yan gida ba su cika yi ba mun je da malam abdullahi abba a eh, alaramman profesa isa alifantami mun yi muhadarori birnin kebbi mun je central mosque muka gabatar da karatu ne yi bayanin ɗaliban da na gani wasu haɗin adamawa sun taso sun zo wajen malam kabiru wasu bu karatun kira'at koyon ƙur'ani ga sunan sai aka ce amma kuma babu da birnin su 'yan birni ne su suna da gwamna suna da kaza kaza kaza kaza to ku ba ku da gwamna gwamna su suna da gwamna ku mi gare ku a rage faɗin rai a yi ƙoƙari a rayar da masallatai da karatu kuma duk malamin da adda abin da zai faɗi ya je ya faɗa amma wanda zai kawo ma Najeriya maslaha duk abin da za ka yi don ka fusata mutane masu saurare su ce eh yayi daidai wallahi tallahi ka bashi ba ya da amfani Allah subhanahu ala ya taimake Allah ya samu dace Allah ya ƙara rufin asiri kuma akwai wani karatu da muke yi amma da larabci ranar lahadi ne ah, zan yi ƙoƙari insha Allah akwai lambobi da zan basuwa a yi connecting ɗinsu don ranar lahadi amma yan uwa ɗaliban da muka karatu da su suna surudiya yan sudan ne da wasansu da a can muna a tuhfa tuhfatul kayan wannan mun fara karatu na ranar lahadi bayan kare sallar magrib a sallar asuba mubashara sai a yi awa ɗaya ne insha Allah sai kuma wata rana fatan mu Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu ya datar da mu ga faɗin abin da yake shi daidai